يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكتاب هدوء أولا مثلاتنا مسجد القرآن دون تفسير القرآن بساده رواد أمين شيوانا الله سبحانه وتعالى زام سجمع كراتو kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna ƙara kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa maganganunmu su dace da ayyukanmu jiya da ikon Allah mun tsaya akan darasi na goma sha takwas yau za mu tashi akan darasi na goma sha tara insha Allah ta'ala a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida mun yadda zango akan aya ta talatin da biyar muka kwana a wurin yau muna fatan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sai mu tashi akan aya ta talatin da shida na fara karatu kamar da muka sani muna approaching last 10 days na ramadan wato kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan idan ba a manta ba na tuna tana kan waɗannan kwanaki a tafsirin shekaran jiya ko haka kuma a ba ta juma'a mun yi magana a kai kwanaki ne da ya dace mai iya kokari ya zama mun yi ibada a ciki da nishadi da tsarkake zukata mu miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala wuraren da muka samu kasawa a kwanakin da suka gabata mu yi fata a waɗannan kwanakin mu ga mun cika ya zama dukkan abin da ya dace mu yi gyara insha Allah ta'ala mun gyara a ni da ku na roƙon Allah subhanahu wataala ya mana ga maukatar ya ba mu ikon dacewa da waɗannan kwanaki kulliyatul qur'an gabarin council sun ce ayi aiki da wannan dama a sanar da yan uwa cewa idan Allah ya kai mu mun kai azumi na ashirin ran da kai buɗe baki na ashirin insha Allah daren da ya biyo to za a fara sallar hajji a wannan masallacin a kiyaye idan an kai azumi na ashirin hikimar da yasa na faɗi wannan idan na ishara ga dare wani zai ruɗe amma kusan an a wannan karan a ramadana ba a samu sabanin ɗaukar azumi da yawa ba sai dan abin da ba a rafa ba liya ya halika man halaka an bayyana wa ya ya man hayya an bayyana to kula ga wannan in nace idan kai buɗe baki na ashirin to daren da ya biyo baya insha Allah ta'ala za a fara sallan tahajjud kuma sanar da muka sani tahajjud sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga baya daga kafa saboda kar a fallanta mana ma sahabban sun ci gaba da yin wannan ya sabu da dama malamai sun rubuta da ke nuna mana tsarin da ake yi ga littafin qiyamu ramadan ga salatu tarawi na shekul al-muhaddith al-albani rahmatullahi alaihi idan mutum ya duba akwai gamsasshen bayanai akan hujjoji da kuma tsarin yadda ake yi da siffofin yadda ake yin salloli da in siffa bane ne kaza in kaza ne kaza maza Allah kamar da muka sani yakan yi raka'a goma sha biyu ne kamar da nana Aisha da fada radiyallahu anha ma kana rasulullahi yazidu fi ramadan wa la fi ghairihi ala da ashara raka'a yakan yi siffofi da dama yayi raka'a biyu ya sallama ya ƙara biyu ya sallama yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama sai ya daya ko kuma ayi biyu ayi sallama biyu sallama biyu sallama biyu sallama sai kuma uku a hada gaba dai a wannan na ukun ba a tafiya a bayan raka'a biyu sai a na karshe za a yi ne tafiya yakan yi raka a hudu sai samu tafiya a karshe ya ƙara hudu tafiya a karshe da sallama sai kuma a yi raka a uku mafhum sai duka wannan sun tabbata a sunna ana iya yin biyu biyu da sallama sai a kawo guda nawa guda biyar a jere wannan ma tabbata a sunna in an ga dama ana iya yin raka'a daya ai na biyu ba tafiya na uku ba tafiya na hudu ba tafiya na biyar ba tafiya na shida ba tafiya na bakwai ba tafiya na takwas sai ai tafiya sai a miƙe sai a kawo ta tara sai ai tafiya biyu raka'a tara sai ai sallama a wannan sufa manzo Allah idan yi wannan raka'a biyu sai ya ƙara biyu a zaune baya miƙewa mafu sai ba sai magana ko alhamdulillah mu dai mun tabbata ana insha Allah ta'ala an yi muna karanta sunna ne ba kawai don mu bata a littafi ba don mu yi aiki da ita shi yasa magabata suka ce wai wai za a raka an ta hasiba sunna fa amal biha idan kana son haddace sunna ka zama gogaggen ahalin sunna to kai aiki da ita idan karanta ba a bata a littafi a rubuta sai a tabbata idan aka tabbata sai zama ya ban littafi ya koma cikin aiki amma an littafi ne bayan shekara da sai a manta in shekara ta zago sai an kare bijin amma in ji an aikata da sai ga shi kenan aikin ya zama shine ne rigishin da ake a jiki kuma yadda muka sani a ka'ida salatu tarawih da tahajjud duka sallar dare kusan ma'ana ne ne tarawih ana yi gabanin ayi bacci ana yi a dan huta sai kuma tahajjud shine ayi bacci a farka wa min al-layli fatahajjad bihi nafiratan laka asa ayyaba afaka rabbuka maqaman mahmuda da dama sun sai wa shaykh muhammad nasir rahimahullah inkari in ka duba kiyamu ramadan mukaddimar yayi lakabi mai girma ya kawo hujjoji da bin waɗanda suke inkarin sunnonin ya saka musu gireda amma gireda ta hujja ya bi kansu ya mutuke har yake cewa ɗayan wai wai wai yana mai yana na kadiga ɗin suna cewa me yake faɗa a kansa yana cewa wa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu yake cewa wa idza kana hadha huwa afdaluhum wa afsahuhum fama balika li ghayrihi alladhi la ilma wa la khuluqa waɗannan kalmomi ne masu zafi irin nasu na magabata Allah ya gafarta masa ya ji kansa za a fara idan Allah kai mu karfe ɗaya na dare sallah a nan masallacin na tahajjud ɗaya na dare in an kai ne na ashirin zai zama a wato ranar talata amma daren laraba insha Allah na ce daren laraba saboda mun sha bayani dare yana riga rana zuwa sai an samu dare ake samun ne ake samun rana sai sa daga ramadan ta shigo an ga wata to daga ranar muna cikin ne muna ramadana idan magriba da ce an ga wata to daga an ga watan kana ciki sai sa a daidai ne ranar a fara sallar tarawih ba sai an yi azumi ba kuma idan aka ce yau ramadan ya kare an ga wata a ranar ba sai mun yi ne ba tarawih ba in ma an yi tarawih ba a ramadan bane tarawih shawwal ne wannan amma ramadan da fara ga ta yi ne ta ce ta abin da ta tsara kayan ta ko ba to kula ga wannan dare yake zuwa gabanin rana mafhum wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar sai hujjoji da dama sun nuna sai ana fara samun dare ne gabanin a samu ne a samu rana mata suna da ikon zuwa kamar yadda aka saba akwai kulliya tsallake nan kulliyatu masjidil qur'an makarantar mutahaddar qur'ani ana gyara wannan wuri don mata su yi sallah kuma ana kwatanta kula da tsarin wurin akwai masu kula da harkokin masallaci suna da kokari su ga nisantar da maza da mata kuma iya gwargwadon abin da za a iya yi na kula da lafiyar su ana yi abin da ya fi karfin sai mu bar wa Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da ikon Allah yau akan darasi na goma sha tara a ramma kamar yau aka fara wai da an shiga na sha tara ko Allah bai ku samu wani lafiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ما كما ببر مغانا كينا كما ذا آرم هذا من با شكرا برنا يشيروا دي babbar ba zai gaba kake ba da ba babbar ga yahuda ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب a jiya mun tsaya kan ayar da Allah ya ce ya ayyuhan nabina amanu taqullaha ya ku jama'an da sun kai imani su yi takawa wabtahu ilayhi alwasilata ku nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajahidu fi sabilihi ku yi gwagwarmaya a tafarkinsa la'allakum tuflihuna wannan zai kai ku zuwa ga rabauta sai Allah ya mana wasiya da umarni uku na farko takawa na biyu neman wasila na uku gwagwarmaya taimakon addini na hudu sai rufe da cewa wannan yana sa a rabauta to an gama da masu imani sai qur'ani ya dawo da akalar magana zuwa ga kafirai Sai jama'ar da basu su bi umarnin wannan ayar da muka wuce wa zuwa ga Allah da imani da neman sani zuwa gare shi da kuma yin mai a kafarkinsa ba sai Allah ya ce innal ladina kafaru lalle ne waɗanda suka kafurta law anna lahum ma fil ardi jami'an da za a ce dukkan abin da yake bayan kasa nasu ne wa mislahu da misalin sama'ahu tare da shi ai dabu kenan ko liyaftadu bihi min azabi yawmin qiyamah don wannan ya zama sun fanshi kansu sun ba da shi a matsayin fansa daga azabar ranar kiyama masu su kuddina ba za a karba daga gare su ba wa lahum suna da azabun azaba alimun wacce da ke mai radari masu tayyib innal ladina kafaru nan ne wannan da suka kafarta inna anas ta zo ina khabar nata idan ka dauki na ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi wannan ita ce jumlatul shar' jumla ne a matsayin sharadi law anna lahum ma fil ardi ina jawabu shart shine ma tuqbila minhu so daka ma tuqbila minhu shine matsayin khabar na inna mafhum sai haka inna lalle allazi la wadanda kafaru suka kafirta lau da za a kaddara imamu mujahid rahimahullah ya ce sai ka kaddara cewa lau tabata. da zai iya tabbatuwa anna lahum lalle suna da matin arji abin da ke bayan kasa ma din nan ma ne mausula bi ma'ana ta ummu kullu shay a ce duk abin da ke bayan kasa nasu ne na gidaje motoci jirage bankuna kudaden da ke ciki gwanagwane azurfa bishiyoyi koramai da duk duk property da ke bayan kasa a ce nasu ne za ka wannan ma din komai da komai ya kuma shi ne a ce komai nasu da ya don ma ce mausura wata rike ta ummu kulla shai bi ma'ana ta ummu jami'a duk abin da ke bayan kasa ka yi azumin mallakar su ne kaga ce waɗannan mutanen sun fi karfin a ce musu biloniyoyi ko a ce mutum ya mallaki duniya gaba daya shine ma fil larabi jami'an wannan ya zama kamar tauhidi ne ana bayyana halin mallaka shi shine dukkan nasu ne wani mislahu da misalinsa ma'ahu tare da shi din ya zama an yi kenan wato kamar an yi dubbulin abin da ke bayan kasar shi abin da ke bayan kasar wa mislahu ma'ahu tare da wani abu kwatankwacin sa wato a ce bayan duk abin da ke duniyar nasu ne sai kuma a samu wata duniya kamar wannan duniya sai a hada a ce duka nasu ne kaga na a ce akwai kudi gidajen su masu mutu yawa ko liyaftadu bihi min azabi yawmil kiyama don su gabatar da wannan su ɗauki fansa yastadu daga fida'un ne shine fansa ka ba da wani abu ka fansi kanka wa idza laqitum alladhina kafaru fa darba riqabi hatta idza asqantumuhum fashiddul wasal wa imma mannan ba'du wa imma fida kalmar fida shine fansa to shi shine li yaftadu don su fasa fansa wannan asali ce da fi'ili ne mudari don su fansi kansu biki da wannan da duk abin da yake da dukiya bayan kasa din min azabi yawmil qiyama wannan ya kubutar da su daga azabar wutar lahira ma tuqabbila minhum Allah yace ba za a karba daga gare su ba bi ma'ana la yataqabbalu Allah minhum la yataqabbalu Allah kull shay'in minhum idan suka bada komai da komai Allah subhanahu wataala ba zai karba ba wannan ne ke bayyana mana a duniya ne ake fansa a duniya ake kafara a duniya ake ne ake gyara aiki amma matukar mutum ya je lahira to ba zai a dawo ba kuma a can ba fansa kuma idan za a yi canji babu canji shi yasa wasu gaba idan suka je na kira suna roƙon a dawo da su duniya na a a'malu tali fi ma su kalla sai ce wasu gina zan yi aiki na kwarai sai a ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha ba zai yi ba kalma ce suke fada wa ne wara'ihim barzakhun ila a yub'athuna bayan gare su kuma ga barzakh ba yadda za su dawo duniya sai suna roƙo suna cewa da Allah a dawo da mu na an amalu salihan sai a ce ka nakhsa'u fiha wa la tukallimun a kora su cikin wutan a ce kar ku yi magana innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana ورحمنا وأنت خير الراحمين الله يقول فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الآجين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون to kula ga wannan duk abin da yake da shi na gyara a duniya ne amma matukar an je lafira ba dama ka dawo ka ɗauki ka manta a duniya yanzu har yanzu ba a je ba har a yanzu babu wanda ya isa lafira asalin lafira sai dai an tafi barzaku barzaku kuma ya fi kusanci da akan duniya kusanci na farko shine ilimi ne na gaibi a can kamar da ke na biyu barzaku ba dama a dawo duniya gaba ake yi to duk inda zo za ka dawo da baya ba gaba za ka yi to ka fi kusanci da inda za ka je saboda ne kamar da muka yi bayani kwanaki da suka gabata ba ka taɓa jin wani ya dawo ba akwai masu kuɗi sun tafi akwai wanda ka taɓa jin ya dawo duniya akwai masu ƙarfi da samudawa da adawa har a yau babu wanda ya yanki drone ya dawo akwai masu ilimi iyaka sun tafi da suka kirkiro technology a duniya har yanzu kaji wani ya dawo har yanzu akwai wanda kaga ya jirgi daga barzako ya dawo duniya ai duk a duniya ake jirgi kuma duk yawon jirgin sama a duniya ya tsaya har yau babu wani jirgin da wani je ya aiki da technology ya dawo duk yadda aka ci gaba ta email babu wanda ya je barzakh ya email har a yau babu wanda ya je yake bari ya ture email ya bamu labari wannan yake nuna mana cewa wani irin rayuwa ce da babu dama a dawo da baya mafhum to da ka ma kubbila murhum ba za a karbi wannan daga gare su ba wala hum suna da azabul azaba alimun ay mu'lim mu'lim ne azaba da take da radadi saboda azabar wutar lafira da bambanci da duniya a lafira gaba ɗaya ko da yaushe a duniya wutar duniya ta zama kamar constant ne akwai limit da ba ta wucewa ba yadda za a yi ta wuce wannan label nan amma wutar lafira fasaha ta karuwa take sarfin ta karuwa yake yadda ake haifar kayan girma to haka wutar lafira take girma kuma wutar ta zafin ta na karuwa fatar kuma ba ta sabawa da wutar idan fatar yau ta kone gobe sai a sa sabuwar fata fatar gobe ta fito yau daukar jin zafin idan ta gobe ta kone sai a sa ta jibi ta jibi ta fita gobe da aka saka ɗin ɗaukar zafi shine kullama nabijat juluduhum baddalnahum dhunuban ghayraha li yaduqul azab akwai da ita fata ta kore sai mu canja musu wata fata don su ne su rika dandana azaba wannan binciken technology recently ya gane akwai pain receptors a jikin fata cewa zafi fata na ji saboda akwai pain receptors wannan qur'ani ya magana akai shine kullama nabijat junuduhum baddalnahum junudan ghayraha li yaduqul azab kuma azaban ana sauka musu ai yanzu suna faɗa udu rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azab suna gaya wa masu gadin wuta mala'iku don Allah ku roka mana Allah a dan sauƙaƙa mana wutar lafiya mana ku dan roka mana a dan roki Allah ya dan sauƙaƙa saboda ba zai taɓa yiwa a sauƙaƙa ba sai kula ga wannan shi Allah yake azabun alimun azaba ne mai radadi jama'a a duniya ake gyara kowane mutum ya zauna yi wa kansa hisabi ina yake so ya gyara ina haƙin wani yake rabu da shi wata kafara ake biyo sai biya wani bashi Allah yake biyo sai gaggauta ya biya wani bashi dan adam yake biyo ko na dukiya ko na mutunci ko na jini ya kubuta da so idan aka je barzaku ba a dawowa ba aka je lahira ba karban fansa duk abin da muka mallaka a duniya a nan muke da iko da shi duniya na karewa duka mallakan Allah ne inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina babu wani abin da zai dawo zuwa gare ka to da ka yanzu kake da iko a ce yi kokari ka kubuta daga haƙƙin da ba naka ba Allah ya ba mu ikon kubuta na'am يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب يريدون سنة مثل أن يخرجوا في من النار دقوتا وما هم بخارجين منها Allah ya ce ba za su iya fita daga gare ta ba wala hum suna da azabin azaba muqimun shine mai dawwama dindindin a cikin tafsiri mafi inganci na kalmar irada ne shine suna nufin uridu kaza ina nufin nayi kaza to yuridu da malamai sun yi tafsiri guda biyu tafsirin farko suka ce abin da yuridu yake nufi shine iya daukan cewa suna so saboda irada ko yuridu yana zuwa da ma'anar al-muhabba shine yuriduna ay yushibbuna shine suna son su fita daga wurin to da ka ga yuriduna bi ma'ana yushibbuna yuriduna ya zo da ma'anar yushibbuna a qur'ani a ramma a cikin suratul nisa يريد الله أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات يريد الذين يتبعون الشهوات والله يريد أن يتوب عليكم Allah yuridu an yushibbu ya tuba alaikum ya karbi tuban ku kaga yuridu yazo da ma'anar yushibbu to da ka anan tafsirin farko na qatada bin da ama bin qatada rahmatullahi alai ya fassara irada da muhabba shine suna so suna begen ay yakhruju min an a cikin ashuka tafsiri na biyu na zuwa yuriduna shine kamar yuhawiluna suna kokarin fitowa a cikin wuta bi ma'ana suna cikinta amma suna kokari ko za a samu wani escape do a fita mafhum shine Allah yake kullama aradu an yakhruju kullama aradu an yakhruju كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أقول إذا سكي كان أرادوا أنا ولا شيء shine daga kokari a dukkan da suka yi kokarin su fito daga wutar sai an ne da su cikin wutar ba a bari ta fito wani yake bayyana su ɗan wata suna ciki duk da wutar na da zurfi annabi sallallahu alaihi akwai ran da yake tare da sahabbansa a cikin hadisi riwaya na imamu muslim rahimahullah da sauran malamai sai sabai suka ji wani ƙara suka tambaye shi menene sai ce dutse ne aka jefa cikin wutar jahannama shekara saba'in al'ana intaha ila fa'ariha shekara saba'in yana gangarawa sai yanzu ne je karshe kashin wutar 70 years yana gangarawa duk da gravitational force ko yana going down shekararsa saba'in kamar yadda kake jefa dutse a rijiya a 70 years nan bai tsaya ba amma sai yanzu ya je karshenta kaga mutum a cikin na aka ce ko da ba wuta a ce fito sai maganar babba ce amma duk da haka su yan wuta saboda bala'i ya yawa suna roƙon su da ko suna gudanar ko za su fita saboda su roƙo suke yi don Allah su mutu mana wato dan wuta yana addu'a ya samu ya mutu saboda bala'i ya yawa ita fa rayuwar wuta babu rayuwa babu mutuwa kai ka taɓa jin bala'i irin wannan kai ba rayayye ba kai ba matacce ba da in ba na jira ba ka taɓa jin wannan jumla shi mutum bai rayu ba bai mutu ba ga shi cikin suratul ala kuma suna roƙon maliku wa qalu ya maliku yaqdi alaina rabbuk kana innahum makithun suna roƙon maliku ka roƙa mana Allah ya dauke rayukan mu mana sai a ce anan za su dawwama dindindin ba za su fita ba to wannan yasa sai su rika yunkurin yuriduna an yakhruju minan nari suna so suna kokarin su fito daga wuta Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minha amma ba zai taɓa ya fita ba ko a duniya dan adam mai shirya mugunta ya gina gidan yari mai karfi ya tara masu laifi ana iya fita ba na duba namu da aka je aka gida a gina gidan yari aka ciwon ruwa idan ka fito ina za ka shiga wani kwalakwa na za ka samu sai ka sai da ka shiga cikin ruwan ka samu gada ta hadiye kada ta hadiye ka gara ka daura cikin gidan yari saboda gidan yari ya fi sauki da cikin ruwa je ka duba mark prison da aka yi a kasar america cikin karkashin kasa sai a yi tafiya mai zurfi cikin kasa sai ka dauka duniya da bari ce gidan yari ake tafiya da kai za a jira da mutum ya tafiyan awa ɗaya a cikin kasa bai isa gidan yarin ba kuma yan adam aka tare a cikin asaji a wannan wurin ko kofa ka bude abu da adam ba ya iya fita kuma ba wani ya fito ba ciki wannan fadan adam ne ya kama mai laifi ya masa wannan ɗaurin talala da ya yi ga Allah subhanahu wa ta'ala ka je ka karanta akan sifa Allah ka je da dan adam ya shirya mugunta ya ajiye dan adam a cikin kasa da dan adam nan kace ta babu inda zai ji shi to balle Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa makum bi kharijin minha ko a duniya ko gidajen da ba a ji da cikin sai an kunna mutum ga kullum muna da musu Allah yace wa suna da azabun azaba muqimun muqimun an shine da'imun suna da azaba azaba ta dindindin shi haka malamai suka fassara wasu ne suka ce muqimin tana nufin azaba ce da take tsayayya wato wutar ba sauki take ko ta mutu ba wutar duniya take mutuwa wutar ci HCL ne ake ne daukewa wanda daukewa ya fi kawo yawa amma ita azaban lahira babu off ko na sakan daya kullum haka da shine muqimu wato kullum on ne tambaya shin wuta tana tabbata jirgin ko tana karewa malamai sun yi maganganu guda biyu sun ce wutan lafiya za su iya karewa wato za su tafi da tara akwai lokacin da za a kai ya zama ta rauni sai ka mutu da wanda suke cikin ke da babu su na biyu suka ce a babu ranar da babu ita in an shiga matukar mutum kafuri ne ba wai musulmi mu wanke da ya sabon Allah ya shiga wuta don ya yi remedial ko prelim ba ku ya mai da gyara sai fasinsa ko in ba wannan ba suka ce duk wanda ya shiga zai tabbata dindindin fahimtar ahlus sunna a babin aqida shine wuta tana tabbata dindindin musulmai da suka yi sabon Allah inda suna da tauhidi ana kai su a musu prelim ko remedial na yan shekaru sai a dada su aljanna amma waɗanda suka ka ba Allah subhanahu wata'ala suka kafurta ba su yadda da Allah ne ba sun kore Allah hujja sun bayyana gare su da su da wuta idan suka shiga magana mafi inganci ba a fitar da su sa a hannu suna suka ce sun karkata da cewa wuta tana nan dindindin shi ne bi na kalmar dindindin shi ne a ce abadan shi ne tana nan har abada malamai suka ce hujja da ke fitowa karara ta bayyana cewa wuta tana nan dindindin ba za ta tare ba muna da kamar ayoyi guda uku a qur'ani sai suka wuto bi kulli saraha na cewa wuta ba za ta tare ba na farko a ranar da cikin suratul nisa'i innal ladina kafaru wa zalamu طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا na biyu ayar da ke nuna cewa wuta na da lullule cikin suratul ahzab inna allaha la anal kafirin inna allaha la anal kafirin wa a'adda lahum سعيرا خالدين خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا فأنزلت سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم waɗannan ayoyi guda uku su ne a ƙur'ani da suka takaita wajen bayyana wuta tana nan dindindin cewa ba za ta gushe ba duk wata ayoyi da suka kawo a babin fahimta ne amma da kulli saraha a fito fili a nuna har abada a waɗannan ayoyi uku Allah ya bayyana na farko da aran ma ta fito sun nisa innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allah yaghfirhum wa la yahdihim tariqa illa tariqa jahannama sai ce khalidina fiha abada kaga ya ce za a dindin inda an ce khalidina ya wadatar amma sai aka ce fiha abada kalmar abada ce da babu karewa inna allaha la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira sai yace khalidina fiha abada anan ma an ce sa'ira abada har abada a na farko jahannama an ce har abada sai sai su jilli wa man ya'ti allaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada wannan sune iyakacin ayoyi uku da suka kira cewa wuta tana nan har abada mafhum da haka wannan shi tafsirin wa lahum azabun muqim suna da azaba muqimun ai shine da'imun bi ma'ana dindindin wanda ba za ta kare ba Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga shiga wuta me yasa aka ce dindindin saboda kafirai ne illal ladina kafaru sai haka wani ke bayyana kafirai ba fita suke ba mai imani ne musulmi da yake da tauhidi sai ta sabon Allah dalilin albarkacin wannan tauhidi ko ya shiga wuta ana nisantar da shi a kai shi aljanna faman zuha zuha ne nari wa udkhila aljannata faqad faz wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur Allah ya kare mu daga ganin wuta balle ma shige ta yadda nake faɗa shi ne ni a lahira ko kallo ake na yafi kallo dai ko za ka kalla bismillah in Allah ya mace mu ya mana gyaɗar dogo saman ta yaya ta yaya tsakiyar yaya kai ta ba yaya Allah ya mace mu ka shiga aljanna to ni kallon wuta ko kallo ne daga aljanna na yafi tunda manzon Allah a sallah ga hadisi a Bukhari aka nuna masa ita a sallah ya daka riba ya fasa kafin bayansa sabai suka rude annabin da bai da alaka da ita a kallon ta yi girba a cikin yasa zan kalla duk karfin imanin sa yawan nan bas wanda bai da alaka da ita da yake da tabbas ya kama dajiyar amma yi wannan da bas balle ni da kai da muke lalime a cikin haske Allah ne ya samu dace na'am والسارق والسارق والمرء أن يرمى wasariku shi barawan wasarikatu da ita barauniyar faqadahu ku yanke aidiyahuma hannayensu jaza'an sakamako bima kasaba na abin da suka aikata na kalan min Allah ai bi ma'ana azabun min Allah azaba ne daga wurin Allah wallahu shi Allah azizun mabuwayi ne wajen dokarsa hakimin kuma mai hikima ne a duk dokar da yayi akwai ɗaya daga cikin magabata wani aya ke bayanin punishment ko kuma hukuncin da ake barawa da barauniya ɗaya daga cikin magabata malaman qur'ani mai suna imam al-asma'i imam al-asma'i yace na zauna ina karanta qur'ani sai na kuskure karshen ayar da yasa yace yace wasariq wasariqa faqata wa aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim yace akwai wani balarabe kawai a gefe na sai jira sai na kira yanke hannu kuma zai nace Allah shi gafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai maimakon ya zama azizun hakim mai buwaya da kuma hukunci ita sai balaraban kan ya ce mun a it maita. na maimaita na sake cewa kan bima kasa ba na kala min Allah wallahu ghafurur rahim sai ce salamu man wannan maganar waye ce maganar Allah ne balaraban ya ce na wannan ba zai da wani Allah ba yake sake yake sai wani zo sai nace wa fariq wa fariqa fa kafa wa aydihuma jaza'an bima ba na kala min Allah wallahu azizun hakim sai ce wannan bai da maganar Allah yace sai nace wa da ka kawai ka san ra'in da yake bai santa ba aya ne yace yace ni ban santa ba amma dai ba zai a yanke hannun mutum suna ce da fura da ba saboda ita karshen aya kullum iya dacewa da sabon farkon ne kaga da yace labbi ibadi anni ana ghafurur rahim sai yace wa anna azabi huwa al-azabu alim duk inda kaga an kira karshen sunan Allah karshen aya to yana dacewa da abin da aka faɗa a farkon ayar ne yace to an yanke hannun mutum kuma in ga hore da yake a aki abin da ya ga gaban nan ne yasa ga karshen bai dace da farkon ba amma da aka ce azizu na cin sai don kace azizu hakim yayi saboda akwai izza kuma akwai wujja a ciki yake to wanda ya amma ka ce ga hore da yin kuma ne jahannam yace a ba a wurin da za a ce ga hore da yin ba yace to da na gyara sai yi yayi nace kafin ayar ce ban sani dai shi ma san aya bane amma dai ba zai a ce Allah ne fa da wannan maganar ba yace kuma yace a yanka ne kuma yace ga da yin shi sa kullum idan mutum ya san qur'ani karshen aya na dacewa da sakon ayar duba littafin ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala akan asma'ullah duba littafin muktasar fiqi asma'illahi husna na shaykh abdurrazzaq bin abdul musin bin abbas duba asma'ullahi husna na da sa'id bin ali al-wahab al-qahtani duba littafin al-qawaid al-musla fi sifatillah wa asma'ihi husna na shaykhuna muhammad bin salih al-usaymin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alayh kaga duk sunayen Allah ya suka zo a wuri to suna dacewa da sakon da ke cikin ayar ne shi sa kawo sunan da ya dace shi sa in ka zo addu'a in arziki kake ne sai ka ce ya rajiku ya ku sai ka roka amma ba za ka ce ya gafuru kuma ka ce a baka arziki ba a yi kana neman ya ce lullubi sai ka ce ya gafuru idan kana nema a kansa sa maka sai ka ya rahman ya rahim misali ya nasihu ya ra'uf sai ka kira su da su idan wasu kafirai suka ishe ku sai ku kira su ya jabbaru ya qaharu ya azizu ya muhaimin waɗannan su ne sunayen da suka dace idan zaman lafiya ne sai mu ce ya mu'min ya salam to sai a roƙi Allah bi ma'ana sai ka duba sunayen da ke da munasaba da wannan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai ku roƙi Allah subhanahu wataala da wannan mafhum tayyib da haka Allah yake wasariq wasariqa barawo da barawdiya as-sariq ma'ana sariq ala wajen al-fa'il ne as-sariqatu ala wazani al-fa'ila bi ma'ana wadanda suka zama sune wato kenan subject of the verb akwai bambanci da a ce barawo da a ce wani yayi sata idan ka ce wani barawo ne ko da bai fata yanzu ba sana'ar sata yake sai zama barawo amma wanda bai taba yi ba sai ya dauka sau ɗaya, a nan wurin malamai suka ce an ji ce masa yayi sata ba za a ce barawo ba da akwai bambanci tsakanin sifa da isim mafhum sai ka guda ismu shine abu ne da mutum ya dawo ba kai daga manzon Allah lokacin da shaidan ya ba Abu Hurairah fatawan ayatul kursi in ya je kwanciya annabi sai ce sadaka wa huwa kazubu ai bai ce sadiqun ba bai ce sadiqun ba sai ce sadaka sai ka ji a matsayin ba fi'ili ne a yau da yayi gaskiya amma shi ba mai gaskiya bane sai ce huwa kazubun amma makaryaci ne kaga a wajen sana'ar sai ce kazubun shine ne sana'arsa shi fa'ili ne na ƙarya amma a sadaka bai ce sadiqun ba saboda yau sa aka yi faɗi gaskiya to sai sa akwai bambanci tsakanin wanda aikinsa ne ya amsa sunan da bambanci a ce kazaba sunan da kuma a ce fulanun kazibu in ka ce kazaba yau da ya ɗauka ya sa yayi duki saman ne amma in ka ce kazibu kuma ko da yau da ya masa nasa ne ƙarya mafhum tayyib haka as-sariqu daga kalmar as-sariqa ne as-sariqa ala wadan al-fa'ila ma'anar fata malamai suka ce a shari'a shine akhadul mal min al-ikhfa aw akhadul ma bil ikhfa min malikihi aw na'ibihi shine ka dauki dukiya al-mal ta hanyar ɗorewa daga wanda ya mallaka ko wanda ya wasilci wanda ya mallaka wato ko ne gadi ko wakili ko wanda aka yi wasu ya kula da abu ko garanto ko wani abu to ko wanda ya mallaka ko wani amma sai aka ce ala wajhil ikhfa huwa akhadhu al-mal ala wajhil ikhfa min malik aw na'ibihi daukan dukiya a fiskar ɗorewa idan ka ce daukan dukiya Sheikh Muhammad Sani Al-Usaimir yana ce cewa an ce al-mal shine ma huwa malun bi shari'a abin da yake dukiya a shari'ance mutum ne da yake sai kinkini jiya duran guda za mu ce yayi sata a luga na larabci sata ne amma a shari'a bai sata ba saboda ne saboda giya ba dukiya ce mai ba ba dukiya ce mai alfarma ba abu ne da shari'a ta haramta ka iya advocation ya dauki abin da ba nasa ba amma a shari'a sai ya zama ya dauki abu ne da ke da alfarma shine wanda shari'a ta amince da abu da wannan shekku sai ne da wani kisa idan mutum ya je ya sata ya dauki kayan shida ya dauka a harkar larabci ya ce a yi sata amma a shari'a ba sata ba ne bai zama sata sai abin da aka dauka na wani amfani ne ga al'umma ya sa suke ce ko mashin ko mota wanda kudin su ya kai a yi hukunci a kansa mafiyar ko ya sa ci gado ko ya sa sa saci rediyo ko talabijin ko kuma ya dauki cash kudin kowace kasa ya dauka ana iya canza shi zuwa wani kudi to anan shi ne ya zama dukiya in an ce man ya zama shi ne abin da yake muhtara dukiyar da ake iya mutunta ta dukiya da an amince a cikin shari'a dukiya ne in aka yanka saniya aka boye sai ya dauka ya dauki dukiya don kudi ne amma sai aka yanka alade sai ya dauka to bai zama tata ba mafhum ala wajibin ikhfa amma kuma a fiskar boyewa kaddara kana rike da ka sai wani zo da karfi sai fizge ya gudu sai ka fata a harshen larabci ya kai cewa sahata amma shari'a ba fata bane shi kuma kullun sa kwace da haka akwai bambanci tsakanin kwace da fata shi sata ta zama ala wajen ikhfa a fiskar ɗorewa matuƙar ba fiskar ɗorewa bane to ba a ci masa sata su za ka in ka shiga kuma kwace to shi ba babu sarban a musulunci wanda ya kwace ne matsayinsa kaddara ko mutum sai da kai a kan hanya sai cire bindiga sai ce kawo kidin mota suna wannan ne ne ba sata bane shi shi sata sai zama ala wajen ikhfa a boye ne to yanzu kuma wannan fashi da makami ya shiga cikin innal ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada to shi babu sa ba fata bare ya shiga bangaren ko kisa ko tsirewa ko yanke dama da hagu ko sa a gari shi duk wannan sunansa ba fata bare mafhum tayyib abinda malamai suka ce yake iya yiwuwa ya zama a zahiri da sata da hukuncin sata shi da mutum ya roƙe sa abu ka bashi kai ka ba ka bashi kace ina bai sai ce sai bai karba ba to suka ce ya zama ala wani ihsadin ne saboda ai ya karba sai ya kare ta yake bai karba ba inda yayi da amsa ba zan ba ka ba to babu ba a tun da yanzu yayi jima'in abin da ya karyata ya zama ala wajibin isfa wannan ne shiga cikin sata wannan yasa manzon Allah ya hukunci akan mahzumiyya saboda suna karban kaya ne ko da ita ba karɓa karba ba to wannan ya ci shiga cikin sata mafhum kuma ya zama min malikin daga wanda ya mallaki abu au na'ibihi ko wanda ke tsayawa a gurbinsa wato na taimakinsa shine ko mai gadi ko mai sai da kaya a shago ko abin da ya kama da wannan sai ya zama wannan shi ne da mafata, ba ka sai Allah yake wasariqu barawo wasariqa da barawniya a nan an kira barawo sai aka kira barawniya a cikin nur kuma da ya kira mazurafa sai sai ce wazani azzaniyatu wazani sai aka kira mace mazurafiya da namiji amma nan sai aka kira namiji malamai suka ce me yasa qur'ani a bangaren sata ya kira namiji gabanin mace a ya kira mace gabanin namiji suka ce dalili shine a bangaren sata maza sun fi mata yawan sata mafi yayin an ka gaya da gidan wani boye an yi sata an balla daki an yi sata an je an yi mataki an an buɗe kwado da waye an dauki mota ai ba mata ce yi ba sana'a ce asali ta maza in ka gama ta shiga ciki to sabon su gane barawo da sallama amma yi ne ba a samun mata da sata sai maza sai sa ko gidanka aka tsalle aka yi sata tunanin ka da farko sai ka ce ban san waye barawo ba ka ce ban san waye ce barawuniyar ba sai ka ce barawo ya ce ba ka ce barawuniyar amma a bangaren zina malamai suka ce mata sun fi maza yin zina kuma su suke gayyata na yi zina idan ka gama da hijabi da niqabi tare da kanka kana samun kai zina amma kuma san wace ce ba ta wuce amma lokacin da ta bayyana tsanai tun da kai ka san wace ce su da an fi samun mazinata mata da mazinata maza wannan ya ce ka hujja ka je manyan biranen duniya musamman inda babu shari'ar musulunci je ka Abuja je ka Lagos ko aboki da kake je ka wasu hotel akwai masu da ba su da aiki za su suke yi to shi zaman mata sun fi sai shahara da sana'ar mai karuwanci shi yasa zaka ji an ce karuwa ce amma me ya sunan namiji ne karuwanci kaga baka da shi saboda da sana'a ta bane wannan ba shi sai amma tunda sana'a ta ne sai Qur'ani yace wal azani yatu wal zani sai aka gabatar da sunanta amma fata kuma sana'ar namiji ne sai aka ce as-sariqu wa sariqa kana gabatar da wanda yake shahara da sana'ar ne mafhum sai da haka as-sariqu wa sariqa barawo da barauniya fasata uku ku yanke aibiya kuma hannayensu kalmar aibiya jam'i ne aidun mufradi sai a ce yadun idan guda biyu ne sai a ce ne yadan sai a sa alif da yadan shine tasmiya saboda a larabci akwai bambanci tsakanin jam'i da biyu biyu ba jam'i bane kwaya dai a ce mufradi biyu a ce musanna ko tasmiya daga uku ya sama sai a ce jam'i shi sa sai ka ce rajulan baitan masjidan saboda shi ba furoran bane to ka'ida kaga an ce barawa da barawa su yanke hannayen su ba a ce fakar da danki na ba ne dalili kenan za mu yanke duka hannayen su guda hudu ne idan hannu daidai za a yanke ne yasa aka ce aka gira shi a matsayin jam'i tun da hannun hannunsa da barawa ya ne kuma sai aka jira jam'i malamai suka ce dalilin da za a haka a ka'idan larabci duk inda abu ya zo dual wato musalla biyu kama a ce kuma sai zama za a yi jam'i a hada shi da biyu musalla ke ko to jam'i ce da za a kira abin biyu ba kamar da Allah yake cewa in tuba ila Allah faqad saghat qulubukum ai bai ce kan dan sai ce qulubukum kaga qulubun jam'i ne kuma kuma dual ne musalla ne biyu ne amma bai kira zuciya a matsayin biyu ba sai kira ta a jam'i to ne larabcin qur'ani in abu biyu ne za a hada shi da ainihin duwan nasa wato na nasa abu biyu jam'iyyar shi ya ka'ida shi ne ka kadi sagat kulubu kuma ba a ce kalbai ba sai aka ce kulubu kuma ka kadi sagat ba a ce kalba ba mafhum saboda a matsayin ku a yi muke a auren tun da sagat ne filin fi'ilin kulubu kuma ne fa'il din kenan su da kula ga wannan shi yasa sai Allah yake fakuta wa aidi huwa ba iya nufin za a yanke dukkan hannayen su ba ne. ba kowace sata ne ake iya yanke ba sai an cika sharuɗa kamar haka malamai suka ha suka ce na farko ba a yanke hannun mutum sai abin da ya sata ya kai rubu dinar ko kuma ya kai dirhami uku a zamanin manzo Allah dirhami uku yana da ma daidai da rubu dinar rubu dinar ne masabar malikiya Allah ya ji su suka ɗauka a matsayin akallu akallu sadaq wato mafi kankan faraji a wurin su idan mutum ya sa saci wannan da ya kai za a yanke amma idan abin da ya ɗauka aka yi valuyin ɗinsa bai kai rubu dinar ba to ba za a yanke hannunsa ba wa ya san rubu dinar a yanzu nawa ne kudin ko da tajriban approximately na'am wajen naira dubu takwas to idan mutum ya dauki abu sai a yi quantifying kudin idan ya kai kaman dubu takwas sharadin farko na yanke hannu ya faru amma da aka hauka sai ka samu abin dubu biyu ne to a nan ba za a yanke ba sai dai a bar wani ta'aziri wani nau'in punishment ko bunana ko dan raba su da al'umma dan kulle shi ko da yan kwanaki a dai duba wata hanya da za a bi a yi rehabilitation ɗinsa amma ba yankewa ba abu na biyu sharadi ya zama an ɗauka cikin alfirzu ne wato alfirzu ya zama abin a waje ne aka adana mutum ya ɗauka shi ne zama ko a daki aka shiga aka ɗauka ko gidan mutum ne ko sa aka bude aka ɗauka ko ta sa aka je aka shiga aka ɗauka a wani wuri dai da yake an keɓe shi cewa duk abin da ta gani a wurin da ne shi to a dai shi za a yanke hannu shine sharadi na biyu alhirsu to kaddara mutum ne dole yana zaune kan sai zo bakin nan masallacin masu mu qira'a sai ban ki dala dubu goma sai aje akan hanya sai ce bari ka an barawo sai zo zauna barawo kama ko ni da gani dan dauka ba barawo ne wannan wannan su sunan su tsuntuwa akan hanya idan na gani ai an mugogarin shi ne ka bari to sunan ka ba sata ba tsuntuwa ba ka kama barawo ba ka sami tsuntuwa kuma Allah ya hada ka da wani wata ake ce masa a tarihi ya uwar abuya mai son banza kasance jaka irin na dadin nan da kuɗi jaka wato an ce kasance kuɗi irin kuɗin da mai daraja kamar a ce naira ɗari biyu ne kuɗin sai ta irga sai ta ga babu babu kamar a ce a nuni ɗaya a ciki wato ka tsinci dala dubu goma amma sai ka samu babu dala biyar a ciki da kai kawuncin dala dubu tara da casa'in da tara sai ta irga sai ranta ya ɓaci zai dace sai ta je ta ajiye kudin ta ce sai duk mugun da ya dauki wannan aminu sai ya zo ta fara ta dauka sai ta ya dauka ba mugun ta ne an san tana zuwa ta dauka ne wani mugu ya zo zari sai sai ya zo ta ta dauka tana da wani sai ne kudin ya zoci shi wai ta irga ta bane ki kamar tsuntuwa ne amma kuma gwamnati sai ta jira an cika ta kai ka ji kai ka ji kai ka ji professional ɗan son banza wato kurkuwa ne amma sai an tuka da masa kai yin gaji, to akwai alfuru shine ne abin da aka ɗauka ya zama an kange shi ba kai ka yadda shi wani ya zo ya samu ba in ka ya samu bai zama alfuru ba ko kuma ka zo ka zago kayan ka abinci da gwiwa sai ka je su kawai a gefen kwalta sai ka dafe wannan ba sata bane ka san ko kuma su kiyaye zai yi ai ba ka sani ba ba ba ka saba gani zai ci shiya ne alhirbu mutum sai sa hannu aljihu ke da ta busata ne ya sa hannu sai ka damke to aljihu hirbu ne idan ka kama a wurin yayi za ka yi ka kama barawo a wannan wurin saboda me saboda ka boye ne to ne ya shiga cikin hirbu dan shi kuma ka gudu ce canji yake ne ba ka ce ko ya sa wai ke baka biya ne bai ce daga kana waya ne kan rama hankalinka to shi kudin ya zama yana cikin alhiru shi ne zama wani wuri ne ba wai dole sai an da gida ko shago ba idan ka ce ga shagon wani ya baza kaya ji sallah bari abu da sai ka shiga ka wuta malamai suka ce anan yana da iko ya ce ka sata amma malamai na fikihu suka ce ana kula da sata na wuri a buɗe da irin al'amu amincin da gari ke ciki idan mutanen gari duk masu tsoron Allah ne kana iya bari shago a buɗe kaje kai sallah amma ka ban a ƙasar Najeriya da zan baki shawarin ka ya gaba sai ka kulle ka sa fado kuma kai bismillah sai ka je kai sallah to ana kula da aminci da imanin mutanen kasa ne wannan shine sharadi na biyu sannan sharadi na uku malamai suka ce a wurin sata ya zama kuma an saci abin da babu shubuha cikin sai akwai shubuha ba za a yi hukunci akan mutum ba misali shubuha suka ce shubuha amma wato shubuha da take manniya ba yadda ka iya ba yar karma ba sai ta zama da shubuha as-shubuha al-kubra shine misali mutum ne dai abin da ya dauka dan abinci ne kawai ya zo sai samu shagon ka da abinci kawai sai da su abincin ya gudu abincin nan da fa ne me ba ce zo waye ke ji kuma ana tare shi ana gogar a kwace na cin abincin kaga akwai yunwa da za a yi masa uzuri ko ba zalun abincin ya kai da fasar abincin da za a yi hukunci a kansa ba malamai suka ce idan mace ta saki kudin mijinta naira dubu ɗari ba za a yanke hannunta ba saboda mai saboda akwai shubuha a cikin dutse sa akwai haƙƙinta na gado akwai haƙƙinta na ciyarwa wannan ya sa abin da ta yi laifi da ma ba a yanke hannunta ko da idan ya saci dukiyar da idan ya dukiyar wa ba a yanke hannunsa saboda yana da hakkin gado da ciyarwa so ko da ya sata za a iya kwacewa za a yi masa punishment amma babu yanke hannu mafhum sai so waɗannan su ne ababen da ake kula da su idan kuma shekara a akwai mummunan yunwa shine yunwa aljuhul am yunwa da ka gane irin yunwa da da kudin babu abincin sayarwa kai da kudin ka kana yawo kana neman buhu masara ka saya a ce ba samu ba to a nan idan mutum ya saci abinci za a bar saboda mai kudin ma bai samu abincin to wadannan duka ana iya dunkulewa a ce mutum ba za a sai da haddi a kansa ba idan an zo yankewa kuma qur'ani ya ce a yanke hannu nan hannu ne nan hannu ne nan hannu ne ina za a yanke ka'ida nan a fi yankewa wannan shine ka'ida kamar da muka tabbata fara kullu shine idan aka kira yadin ba a yi iyaka ba iya nufin tafin hannu ne idan ka ba nan bane dole sai an yi iyaka to amma in ka ji an ce yadda an yi shiru to iya tafin hannu ake nufi iya zuwa hannu na farkon nan amma in zuwa nan ne sai an faɗa fa bi su yi juha kuma yi juha kuma marasi to sai nuna iyaka kuma abin da tarihi ya nuna kuma a cikin aikin sahabbai ana yanke nan ne to da ka ayyuka su yanzu ana tabbatar da wannan idan aka zo yankewa malamai suka ce a sa'ida idan za a yanke mutum hannunsa abin da ake nema a tabbatar da barawo ne a samu shaidu guda biyu amma da sharadi sun samu su zama maza suka ha mafi yawa sun zama shaidan mata akan sata ba aiki da shi dole sun zama maza guda biyu in ka ba a samu shaidu biyu da mafi danganta to mutum ya ikirari shi ne kuma al-iqraru aula min shahada confessional statement karfe sa ya fi ne ya fi mutum ya ba da shaida amma da sarari kada ya aiki da force wajen neman confessional statement din kada a yi kai mutum duka ko ana samar wuta ana shokin ɗinsa a ce ba da statement wannan a tari a ba shine a bashi a kashin kansa a masa wa'azi a nuna masa girman Allah ko ya tsira a duniya a lahira bai tsira ba to sai ba da wani amma in aka aiki da karfi wajen ɗaukar statement a wurin mutum to nan ba daidai bane shi sa ko da an yi kuskure aka yi wannan an zo za a yi hukunci sai ya canja sanin malamai suka ce la budda a saurare shi don yin inkarin ne fada idan aka samu hujjar inkarin na da karfi dole a in ba ta da karfi kuma sai a yanke hannunsa to mutum ya yi sata da an yanke hannunsa an zo ba a yanke an yi misali an yanke hannun da ba sai kara ta biyu me za a yi da yawa daga na'am da yawa daga cikin suka suka ce ba za a kare yanke masa komai ba za a rabu da shi me dalili saboda kira'ar ibn mas'ud cewa yake wasariku wasarika fakaza o yamina kuma za ka ku yanke hannun damu ko ne take kira'arsa kuma annabi cewa yi ku karanta qur'ani ala qira'ati bin ummi abdi yadda yake karanta kuma ya ce khudul qur'ana min arba'in da salim maula abi hudayfa ya jira wa ibn mas'ud to shi idan ya zo ce wasariq wa sajira zata fakata yamina kuma da wannan malamai jumhur suka a kan to iya akan hannun dama ne idan ya sace na biyu ba za a yanke hannun hagunsa ba idan kuma sata ta yawa ya zama akwai tsoratar da al'umma yana yaki da dokar Allah da kuma ya auna filarin fasada suka ce sai mu sance shi a matsayin barawo sai mu mai da shi matsayin ne mai kawo barna a society sai a yanke kafarsa ta hagu ne an ku tsatsa aibihim wa arjuluhum min khilaf to kaga yanzu mun cire shi daga matsayin barawo mun da shi matsayin wancan tun da an cire hannu sai a cire kafar hagu idan ya kara a magana mafi yanzu ba a cire hannun hagu hagunsa ba dama kuma da a cire hannun hagu kuma a cire kafar dama duk inda ta tsananta iya hannun dama da kuma ne kafar hagu malamai suka ce idan ka cire hannun dama sai ka cire na hagu to wannan ne iyakan na kafa shi ne iyakar da kasa ba cikin shari'a ne a ne da shi bai da amfani a society ba mai hannu yana da amfani zai bayar zai karba zai ci zai yi wanka zai iya sa tufa a jikinsa amma nan da hannayen sa guda biyu ba abin da zai iya wa kansa to zai shari'a ta amince da ba za a taba hannunsa na hagu ba a cikin magana mafi inganci mafhum tsaye kuma a wurin yankewa malamai suka ce lokacin da za a yanke hannu idan akwai hali a yanki da na'ura da zai sauwaka zafi ya halatta yanki da shi a matsala na zamani a da idan aka yanke sai a soka hannun a cikin man gyada soyayye wannan sai sa hannun jijiyoyin duka tsaya soyayyen mai ake sawa shi nan sai ya tsaya amma a yanzu akwai ci gaba na zamani da ba sai a yi wannan ba ai laifi yi wa Allah da dai bada shi nan inda yi da dai laifin bada ya huta mafi tsayi ko kuma aka same shi da rashin hankali ba ba za a yi hukunci a kansa ba to jaza'an bi ma kasama sakamako ne abin da suka aikata na kalan min Allah a matsayin azaba daga wurin Allah a nan wurin an ce rubu da zai saka a yanke hannunsa a kuma bangaren biya wanda ya yanke hannun mutum mafi dangantar biya nawa ne shine dinar dari hudu wannan kuma ya ci rubu dinar wani oba ko kashi da cikin hudu yanke hannunsa a wajen biya kuma hannun su ne san dinar dari biyar ne shi kuma kaga wannan abin da ya sa ta ɗaya cikin dubu biyu wancan ne saboda zalo hannu dinar dubu ɗari biyar amma a nan rubu dinar malamai suka ce wannan matsala sai mai sauki shi wancan saboda wani ya yi ganganci mai shirya wani hannu sai mu ce ya bada dinar ɗari biyar don gaba a kiyaye masu ganganci su rika yanke mutane gabbai wannan kuma sata ya yi ana yi ne don a yi ne don a yi sego daga barayi wannan shi ne don mutum da su tsakanin su su da babin diya daban shine hannu dinar dubu biyar a bajin sata rubu dinar annabi yace a hadisin da Sheikh Muhammad Nasir rahimahu Allah ta cikin manzilatu sunna fil islam wa bayan annahu la yastaghna an hadhihi alquran cewa ila qada illa fi rubu dinar fasaida ba yanke hannu sai abin da yake rubu zari ya sama da haka ko dirhami uku wanda a zamanin sa bai shine dinar dau rubu dinar dau mafhum to anan wurin sai Allah yace la kana min Allah a matsayin azaba daga wurin Allah wallahu Allah azizun shi mabuwayi ne hakimu kuma mai hikima ne azizu daga al'izza ne al'izzatu walillahi al'izzatu shi mabuwayi ne alhakim kuma daga al'hikima ne bi Allah subhanahu wata'ala mai hikima ne cikin duk abin da yayi kar ka ce za a yanke hannu Allah ya ce a yanke hannun dan ai sai da wasu ne ya duk wanda ya san idan ya taba za a yanke hannun ka dai garaje sai wahala ya taba da wannan dai sa kaga dramatically sata ta ragu a long as za a yanke hannun ka ba ka yi ba to an ce a yanke ne ba a matsayin dan a cutar da kai ba don wannan ya zama ga wanda ma zai yi ja da baya kada yi saboda ya san idan ya za a masa Allah ya kare mu daga sata ya sa barayi su wata dena subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله malam mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da istikafi yake cewa a rana nawa ya kamata a shiga istikafi kuma da yaushe ya kamata kuma idan mutum ya shiga istikafi yana da uzuri zai iya fita ya je ya gama ya dawo ma amsa wannan na gaba bayan na da tsawo ba na yayi magana mai tsawo akan istikafi sun na samu gaba ga sai magana zai dauki wani lokaci karanta wasu tambayoyi masu alaƙa da sai wannan yake cewa mana ina matsayin dakta yake tambaya sai ba na yi magana ko ne kasar ko na samu gaba gaba sai a yi bayani a kai yalwar lokaci na sai wannan yake cewa mana ina matsayin wannan karin magana a musulunci kayan Allah aina annabi ne kayan Allah na annabi ne aina ta ji wannan ba hausa yana faɗa ma babu abin da ke jikin cewa dukkan kayan Allah na menene na annabi ne dan Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina kayansa ne kuma yace qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka shi kada ya fada to man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala duka Allah yana nuna mallakar abu nasa ne matsayin Allah da bauta ne matsayin annabi biyayya babu annabi da yake da waye ke kayan Allah subhanahu wa ta'ala mallakar sa ne babu hadisi da bai da cewa duk abin da yake na Allah na wani annabi fada haka ba mafhum wallahu ta'ala alam sai wannan masu ce ta rubuto ta ce malam kuncin rashin albashi da aka shiga sai kasance mijinta kudin gwamnati da ke shigowa ta hannunsa baya shigarwa sai rinka sawa aljihun sai na musu cefane da shi shine suke tambayar malam ya matsayin abincin da yake kawo wannan baya halatta cikin magana mafi inganci ai kuncin ba shi ya kada ya shiga ba kuma shi da ya kai kudin gwamnati shiga aljihunsa sa ma'aikatan gwamnatin kashi 95 cikin 100 karkashin sa suke duk wanda ya kai ya rike kudin gwamnati laborori ta za su yi a ya za su yi direbobi ya za su yi kilera ya za su yi kai ka ta kudin ya shiga ka wannan ba dalili ba ne ka sa gidanka a kasuwa ka sa abinci ai da man kadara ne sai da motarka sai da mashin nanka ka duk waɗannan kadara ana idan sai kai asiri ne wannan bil hakika haramun ne yana cikin abin da ya fi kowanne muni na cin haramun shine mutum ya koye dukiya ta baitul mali wannan laifinta ya fi karfin ma in mutum da yi da maganar wasu ake gobe kiyama shine irin hadisin kirkira su da ya boye bargo misali ga bannan araba dalilin wannan manzo Allah yake kan na ra'aytu hu nari na ga shi a wuta ne dalili saboda wannan yana cikin abu ne na baitul kamar abu ne daga treasury na al'umma ya taba to wannan ya fi hatsari nasiha ta gare shi duk tsoron Allah ya ne da duk abin da ya taba kuma ya daina Yau akwai dokar da ta bada dama ya nemi bashi to sai ya je a babin da ruda ya yi formalizing a bashi a matsayin bashin ya samu albashi sai ya biya wallahu ta'ala ala sai wanda yake cewa malam matarsa biyu ke tana kyautata masa kuma ga biyayya amma ɗaya kuma akasin haka shin zai iya kyautata ma ɗaya wannan wanda take kyautata masa akan ɗaya wajibi ya daidaita tsakanin su wajen ciyarwa da wajen tufatarwa da wajen rabon kwana amma shari'a ta amince da cewa karkashin dogaro da ayar da Allah ke cewa wa idza huyitum bi tahiyatin fa yubi asar min hawr duwa kuma wala tasawil hasana wala sayyi'a idfa billati hiya da kuma da kuma hal jaza'ul insani innal insan ya halatta kace duk masu da take fita min kaza da kaza da kaza da sautan kaza shine wannan kasa musabaka tsakanin su wasari'u ila masratin min rabbikum duk masu da ta zauna ta mun biyayya a cikin abin da bai saba Allah ba ba ta bata mai da ba ta yi kaza ba na tsawon wata guda ana zaman lafiya ko mun zai yace ayi ayi a bari a bari kuma kullum za a mun wanka sau biyu za a mun gaye kaza da kaza za a yi kaza a bara in dole sai mun da to karshen wata a cikin wata da insha Allah sai sai dubu goma to wannan yayi shi ne wani abu ka saka na ne na competition duk wanda ya samu sai a shi amma personally sun ba wa na hana wannan bai yi ba amma malamai suka ce in kai shi a bangaren ga yarjejeniya duk wanda ba kiyaye zan ta ba sai wata tasan ka ba ta ba wanda ta kiyaye zan ta sirrin ba sai wata ta sani ba sai kuma kowa sun kiyaye za a shi to nan ba ta da laifi wallahu ta'ala ala sai na karshe yake cewa malam ya kada wani yaro ne a kuskure aka ce zai yi azumi 60 kuma ba zai iya yin azumi ba yanzu zai ciyar ne in zai ciyar masuwa zai ciyar to idan ya tabbatar da zai ba zai ciyar ya ba zuwa ga miskinai kuma ya saba akwai diya a kansa na waɗancan sun yafe ko ba su yafe ba dole zai bayar ko a wajen sata da muka yi bayani yanzu idan mutane ɗari suka taro suka sace abin da ya kai rubu dinar ya za a yi da su magana mafi inganci dukkan su ɗari za a yi hannun kowa idan mutane ɗari suka taru suka kashe mutum ɗaya ka'ida dukkaninsu za a kashe idan doka za ta tabbata a kansu wannan shine ka'ida idan kuka hadu kuka yi laifi duka ake hukunta so mutum dari sun saci abu naira dubu takwas sai ya tabbata kowa ya yi contribution za a yanke hannu sai dai imamu shafi'i mana ke cewa ya dace ya zama abu nauyinsa ya kai su yi taimake a wajen ɗauka shine misali kamar ne kamar mashin da baya tafiya ko mota aka ɗauka ko buhun masara to kaga akwai bukatun taimakekeniyan jama'a ciki sai ce to wannan shi ke kara justifayin da a yanke amma naira dubu takwas a jiho wani sai ce zai wahala da sun ɗari su da kowa ta hannu a cikin sai ce to dama physically abin ya kai akan possibility a yi ya wajen wannan adadi da wannan a yi laifin in kisa ne da kowa ya participated a shari'a duka ake kashe su don sayid na ali ya kashe mutane da yawa akan mutum daya wallahu ta'ala sai a karshe a kowar da suka kawo qur'ani wa masallaci suna neman addu'a wurin malam da sauran uwa musulmi to waɗanda suka kawo ƙur'ani wa masallaci Allah ya kullu masu aljanna bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ya kare اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم